zuciyata to me ka musu wayoyi kamar suka ce wallahi gaba mamaki kowanne na sa kana nufin su gaba su Allah ya sa ni lafiya shi ne sa lafiya

Bari na da shi ko? Bari shiga kici. Kawo sabi. Bari da kawo shi da dina. Yawwa. Ah, sai da ya shiga, ya shiga. Da sai da cikin mu je ku canza. Na je su kuta tukuna. Sai su kuto a dina. Yawwa. Yawwa. Ki ya da ki da mama nan. Akwai yaji ko ba muke so da kawo. Akwai yaji ko ba ma. Akwai. Ba mu je kicin ne da kawai. Da kasa lokacin da naga tashi da dadi kai mata kishiya yes my dad yes ah, ina ce a ah, ina jin ya fita to dama na tara ku saboda wani abu su da nake sai na yadda da shi amma abu shi kuma yana da matuƙar muhimmanci kun san dai na da wani sabon state industry da shi ne nake so ba sani Man, congratulations. How about that? Ba mu gane ba dani. Sani ya gama karatu. Dukkan ku gama karatu ba. So, Mana wanda ya gama karatu ni ba wani abu ne musamman gida da na sa a duk da tsoron yaran wani ke girme shi cikin gidan sai a ɗauka ba wannan wannan yaran duk a da 'ya'yan mu ba wani ba da cikin a ni ba da ya cikin ba da shi ni wannan ba dana bane wannan ba dana bane to baba idan ya abu ya faɗi a karatun shi ya halin ya faɗi a karatu ni a jira ni mana tukuna a gani irin zaukin da zan kawo in ya a zaɓa tsakanin ni da sanin a ga wanda za a ɗaura a jan ragaman kamfani wallahi ta faɗa dama wallahi gurin gurin aiki asiri maka kai kai abba kai

gaskiya ba wai yana ciwon zashi wannan akwai aikin asiri a wannan mafarki bai yake mafarki da ina so in ga hankalinka ai shi nake da kowa saboda kowa ina kula da hankalinsa wallahi sani ya ma asiri wallahi da Allah ka tashi nan mata ne masu taƙama masu ji da kansu kuma duk wanda ya kalle mu ba zai ce ku tuka ba ko kuma abin da muke faɗa ba wai amma abu ɗaya ya gagare mu mun rasa mijin da za mu aura a matsayin suna? uwa shawara mu nemi haɗin kan yau kawai mu danna gidan maza duk mazajen da muke so za mu samu ina ne kuma gidan maza gidan alhaji da gudu. gaskiya na goyi bayan shi kenan yanzu sai mu nemi mansura sai mu sanar mata da ga eh, na ma an ba sun ba ta lafiya yawa ko ta wani issue da kake so ne magana da Allah you know what is good for you idan ka je wajen aikin nan have me talk to dad kai dad magana da cewa a cire ka daga wannan kujerar ta fi karfin ka ka da wannan aikin wannan fa ka tuna fa Allah ne fi ya kamata at least a matsayin ka na babba ko ma menene da ya je zo ai ba wani ai ba bane ban gane Allah ya baka ce dai baba yayi ina ruwan Allah a cikin wannan magana kawai abu ne baba ne ya je dauke kai dora ka a wannan kujerar kuma for your own sake dan ka zauna lafiya da families da kowa da yake gidan ka ce a cire ka after all I'm supposed to be there ka banni da karanta wata jarida banza kullun a cikin gida kai kana office ina ganin ya yi saboda gudun kada barci wani abu da bai dace ba ya kamata ka gudu Salim, zo mana. Salim. ai ni ina da aiki zan je wajen aiki gaskiya ne ni kuma ba ni da aiki amma ka je ka dawo balle wayan ka billahi lazi zamu tara ma gaji a gidan da wallahi ni ban da a ce na ne ma ka zo da ba zan ba me yasa a ce kwanan kan nawa babu waya babu ɗan aiki ba komai kawai ba dai kai san mota budura ce wannan magana da kike ga sai yana kitan min da zuciya a bakin biya ke kira riga kin sani yanayin harkokin mu na kasuwanci nan ne sai a hankali ko ba ka wani yanzu ashe akwai aikin da zai hana ka ka zo ka gani yadda na shigo miki sai kin wani manufan da zaki iya eh, to abin da nake so ki fahimta kin san ba wani aiki da zai iya sa ni in kasa zuwa wajen ki to amma kin san yanayin aikin nan ya riga ya kasance kin san harkar kasuwanci ko ba ka bane a lokacin da zan yi kuro zo wajen ki jama'a za su zo sai ke ko ba ka bane daɗi na da maza kuna da daɗin baki to yanzu dai ba wannan ba da alƙawarin ina nan dama aiki nake jira ba ku zo ba ta ce ta sani ake kira gashin a tunani na ina da cewa kafa ɗaya duk zagayen da muke da shiga lungu lungu sako sako har yanzu ban ga ya macin da ta kai ki ba har yanzu kuma ba za a samu ba ni na riga na sani. Na gode ya maganin jin kenan yanzu ya rubuta magana aure sai yanda kika ce yanzu mu bari ko dare mu ma dai bashi gobe da yamma sai ka zo sai mu gama sauran bayanan mu a shirya komai da komai ba ka ba ma ya dai yanda kika ce daidai ne magana an gaya mu wata magana amma ba zan gaya miki ba sai na zo gobe da yamma ba. ba shi da ta sassa ni da alƙawari ko ba da wani shi yasa mutane suke cewa wai kai dai ka gama wato tun lokacin da baba bai dauki kuɗi da kana da ba ni da gaba da kowa kawai da mun da kowa shi kawai ciki mutum ɗaya ne ya fita zakka ibrahim duka sauran baba tabirin bari ko na ai idan kana gida kai ba ma ko a cikin duk irin mutane da ka zo da su barin a ce ba uba ɗaya uba ɗaya kuke da su a ce ka ɗana su arziki to ka dinga fuskantar kalubale kenan iri iri kawai dole su dake ke haƙuri kawai to to duk abin da aka riga a ita ran gini sun kuma ta Allah ba ta so to amma kai duk wani na wani tunani ni ba in naga abin nan zai yi abin nan ba to kawai gara kawai in dauki kujerar nan in ce baba a yi hakuri wannan kujerar gata na yadda ita in kama yawon a to to a kana to ai shi kenan ba dai abin suke tunanin cewa kamar na ɗauki kujerar ka ne shi ne ba shi masu nan ba dai tsaya babanka ne fi ɗauka ya baka ko ba haka bane saboda yana ganin ka ɗara hankali a cikin ya ɗauka ya baka sannan oke sai ka ce a gashi ka da shi baka so ka gaya babanka baka so ok ka musu kamar da suke garari ya kai ma ka dinga musu kana garari baka da komai ya Allah zai rufa asiri ka tona kanka ai da dole dole ci gaba zo maka sai ka tushe kunnan dole ne sai ka tushi kunnan a barin tushe ina sauraron ki Ibrahim zan so kai na'am da abin da na zo maka da shi Ibrahim na zo ne da kokon barata a gare ka domin ka sama mun gurbi a cikin zuciyarka Ibrahim kana da kamala da kwarjini kana da zati kuma ka kai matsayin da duk macen da ta same ka dole za ta kasance mai alfahari da saboda na san ba za ta ji kunya Ibrahim tauraron 'yan mata Allah ya cika min burina don mallakar wannan yaron da zai kasance ya haska kana a duniya. Tun na ji abin da ta amma ina buƙatar ɗan jinkiri domin na buƙaci zuciyata ta amince da abin da ta zo da shi an haka ba komai zan duba wannan al'amari kuma in ba miki waya ba ma zan zo haɗin da kike bayyana miki abin da zuciyata ta yanke a kan wannan al'amari shi kenan allah ya sa jinkirin ya zo da alkhairi ba ki amince ko kuma zan zo haɗin da kike a lokacin da na gama tunani bayan wannan sallama ta addinin musulunci da naima na zo da wani sako a gare ka abba zuciya ka rufe tana mararana tunanina da hangina duk sun tattara guri ɗaya za ka kamu da wani sarsi inda ina ganin cire shi idan ba kai ba rayuwata za ta iya tsunduma cikin wani hali. Allah sauki. allah ya kare allah ya cire ki wannan sartse ko na allura ne allah ya fitar miki da shi yawa yanzu amsa ta a nan shi ne kidan jira ko ya kamata ka shi ne na sai kidan jira ko ba ki iya jira ba ki jira inda shi fi miki ala jadda jikan manzo jadda rasu to ni kina faɗa wannan ai sai ki ringa fasa mun ke ahalan fasa maka kai ai ya ƙara cin daga ni ga kai ka san ahalan zuciyata ba ta da wani farin ciki sai lokacin da za a ce ina tare da kai Allah ba ni da baƙin ciki a rayuwata illa duba gabas da yamma kudu da arewa ban ganka kuma in kira wayar ka ban samu ba ba ni da wani baƙin ciki ba to amma dai a ce wannan tsaleliyar yarinya kan baki tana fasa mun kai haka ai dole daɗi ya kashe da kuma haka ba ah to kenan dai wasu eba ni i would think about it don da yanzu zauna ni tunani in ga ya zan bullo wannan al'amarin amma dai na gana ai ba matsala ku no good result ai you have already got one at least kin ma samu kawai dai a ce kuma kina ganin fine girl kuma ki So I will see you later in the day. Okay. Bye bye. Abbas kena. Hankali da natsuwa su suka ja na a ka Tauraro ne kowace mace ta so ta ga kai take tare. To ni ga ni na zo. Ban san uwata za ta kasance ba. bani da wani buri a rayuwata yanzu illa na ga na mallake ka kai ne wanda idan har Allah ya Allah ya sa ne nasarar cike ka to ni kan sai hamdala kin gama isar da sakon mm, na gama tauraron zuciyata to ni kuma komai ko wallahi tallahi ban taba tsammanin kin riga kin girma har kin kai matsayin da zaki gaya min magana in ji wani abu yana gudana a jikina yam yam yam yam kusa yau a shi haka soyayya to ta sa abin da za a yi zalla ah, just give me some time I'm gonna think about it and I'm get back to you in a moment gane? to amma kan lokaci ya kure ya kare da ah, kai a haba da Allah lokaci ai baya kurewa baby to shi ke sani ke sani Allah Allah ya baka kai ne ga kai nan ka hamo ta da ranka yake so ka kwanta inda kake so kai da mace inda ranka yake so um, gaskiya haka ne um, wato sani akwai wani biyan bukatar nake ke son kai mun gaskiya na nuna kawaye na cewa kai nake so amma suna tunanin na dauko kai na da labarin da haka ina son ka taimaka mu da hanyar duk ayyuka san cewa ka iya taimaka mu ka taimaka mu ka fita daga cikin wannan kudi da rashin to to alhamdulillah wannan abin da cewa a yanzu gaskiya ta sabi da ta sabi lai ba abu ya Allah to sani in ka san cewa ka gane matsalar da ke damu ka a cikin gida ka fita da wannan kunyar na shiga ai ba ku sai ta ka addu'a da ubangiji ya taimaka maka na da kuma da babu wanda ya san wanda ya wani daraja sai wanda ya fi wani abu na duniya ke da ne amma daraja ta gudun to yanzu ka yanzu an samu na ranar aure yanzu sai ka ga ka faɗa me da me za a yi kaga ina so a launching dina picnic um, walima kuma sannan mawaka a ce an ɗauko su ya kuma su sadi su adam sani wai da dai sauransu a ranar yanzu kan mene na ta da haka ma tayi ni ma kin san lokacin da je Kaduna akwai friends na wanda na gani an yi bikin su ma na ji daɗi kin gani kuma an kawo mawaka sun yi waka na ji daɗi a cikin zuciya ta ko ba kawai yin su shayo a karami su baya su labros duk gas nan dai kin gane ai to mm. in dai yanzu abin da nake so lokacin da muka muka zauna ba ice cream cire naki a cire a cikin nawa sai a haɗa su to shikenan to amma dai yadda kike gani ya kamata a ce dan yin wani zaman mu da ke muka ga muka tsauna muka ainihin samu da muka dace to duk lokacin da muka zo da yan friends din mu kika kawo friends din ki aka zauna aka yi abin da ya dace shi ke ba matsala yanzu abin ina ganin zan zan je tattaro kan friends ɗin gaba ɗaya sai mu zo mu listin abubuwan da za a yi ko ba haka ba? to amma gaskiya zai yi da zan ɗaya ne yau gaba ɗaya da zagan ko akwai wannan jirajin da na kan lafiya to a cikin irin abin da na ta gaya miki kawai sai na ga irin matan larabawa na irin matan ingila matan ina ina ina kallon kin shigo a kwata wala da biya da nan da fati yadda kika ganki haka kike haka kiri da san ka na ji kunya wallahi wani kunya ai ne ki riga kin kai ni da kai ba dan ta zai a cikin to so yanzu dai ba wannan abin nan ba ka san cikin cewa wani eh, rubusa wani an ce zuwa wajen shi ke ko ba shi kenan na gode ne ina ga za mu da wajen thank you I'm bai kawai na kisa ko kuwa kawai na rabuwa safari ga kuwa to shi ke nan Allah ya dole to mun biya shi bye bye okay ka dawo guys kamata ya kusan matakin da za a dauka how comes za a ce kuna gidan nan mun zo mun zara idanu muna ji muna gani wannan gaidan a dauki shi a bashi manaja shi kuma wani ba ne rasa wanda zai ba manajan kamfani sai wannan yaran after all kuma ni ne babba a gidan nan ni ba a bani ba kai ba a baka ba kai ba a baka ba none of you aka dauka aka ba kujeran nan sai wannan yaran kai kusan matakin da za ku dauka ba seriously ashe za ku komo kan batun nan ai tintini tintini a abin agitating for a zo a zauna a gyara cikin gidan nan ko ma menene dai mu san abin kowa ya san abubuwan da yake kai amma ta yaya to tunda abin kawai ya faru haka ni ina ganin guys kawai da only solution shine mu tada hankali kowa kar ya zauna lafiya a cikin gidan nan da haka ne za ga an zo an sulhunta kuma kowa ya san tunda ba kowa ko gani ya tunda tashin hankali suke so ya kamata a fara hankali wai wai shi gado ina ce sai an mutu ake rabansa ana yi ana rabansa ma ana gare ya no popsi is alive amma kuma ya dauki duk wani gadon mutumin nan ya ce ya daura kai yo a existing uh, student management kowa ya sani ka ga karatu da management gayan nan is a distinct student a accounting kowa ya sani ko chartered accountant ne saurara ka san duk saurinka ba sai ka jira Allah kuma in ka ja da al'amarin da Allah ya wasa ka ja da Allah saboda me da babu ya dauke shi ya dora shi akan wannan matsayin fa ba shi bane ya dora shi Allah ne ya dora shi duk ci gaba da ka gani na dan adam kawai ka kaddara Allah ne kawai mai addu'ar mu ma fatan Allah ya bude mana hanyoyin arziki mu samu amma zancen mu ce za mu dau wani mataki akan wannan da Allah zaka ja saboda duk irin wannan idan ta zo mutum kaga ya samu irin wannan to kawai ka kaddara Allah ne masa kai ma kai addu'a ya baka amma zancen ku ce za ku tada babban hankali ko shi da ya samu wannan matsayin ba ku da kowa za a yi ba da Allah za a yi amma an ai musulunci ma ya ce ka tashi yaki ah, ah. akan abin da zai yi cewa naka makarantar Allah nan fa tare muka yi ta yi da kai makarantar boko tare muka yi ta yi wa za ka nuna wajen aya a nan gurin ah, a kai ba sai ba wallahi wannan ga in ya ƙara faɗa yin wannan a sai da ko wallahi sai na zaba mu ruwan kwada wallahi ba zai yi ba Ismail. Bangis. Na garin. To ya gari. Ka a kwana biyu. Ka ka boye kwata-kwata. Ai, ba baka san bana gari ba ko? Haba. Gaskiya Ismail baka kyauta mun ai biki na ko kale ko. Wallahi tallahi na kai kai aure ban sani ba. Haba Ismail. Kai kana nufin ango ne kai? Ah, sosai kuwa. Try din lamban ka gaba ɗaya baka cikin network. Me yasa? ka san ba za ka samu a waya ne, saboda garin da na je ba su da service kuma tafiya ce ta kama ni unexpected ba da to ba tsammani jiyan nan na dawo jiya na zo haka ai na ta fito ne kawai shiga gari dan ga yan uwa da abokan arziki a dan gaggaisa ka san ni ba kyau tun da haka ne ya kamata a ce mu gangara ka je ka dawo an gwa an gwa da dama ta Ismail kenan libya libya tunanin da kake yi da ne gaisa dama ko ba ga wani kina tutun tun muna kanana muka taso muka yi makaranta ta komai shi sa na kawo kai san an yi bikin baya na na kawo shi domin dama ya zo ya kanci girkin amarya ko shi ma ya zuciya domin ya yi dama ka ce bai taba aure ba ne ka gan shi ta zurin shi yadda yake haka yake <laughs> gori ma ake mana tuni wuce ci na maka na zuba ai lokaci ne kuma da kuka yi lokacin ku to gaskiya kuma da ka zo in baka abincin amarci ka ci kai ma ko da kai zuciya ka je kai aure hankalin naka yayi nisa a gaskiya fi lahi zan iya cewa kin dan dadin ko kuma cikin dawo da magana da wuri saboda gaskiya wato matsalolin ma da suke gidan ma wato sun mafi na da eh, saboda da wato ni fa ka tsaya ka matsalar da jaririya ce amma wallahi yanzu ta balaga ta ni fa ka tsaya ka ji to wai wannan matsalar ne ba za ka iya gaya bani ba ni ko zan iya taimaka maka da wani abu sai in taimaka maka shi da wannan matsalar yana neman ya shiga hurumin da ba shi bane ba ko ka ce wannan matsalar ya hana ka soyayya ni ko soyayya nan nake so ya kake sa aiki na ni matsala ba soyayya ya hana ni ina soyayya da shi zancen aure da kike ce ka to a yi magana a yanzu haka to bari dan takaita miki duka yan uwana har ta ba sa farin ciki din ni dukkansu ba sa so na ba sa ta to me yasa saboda wani dalili ne to yanzu akan haka wa zan tunkara da zancen aure so kin ga idan na fito ni wannan magana zai kasance cewa kowa zai juya mun baya wanda auren daga ni sai ke za a yi kin ga ko ai zuru ba ta ci zuru ba sai dai ai zuru zuru so wannan shine dan kadan daga cikin wannan matsala yanzu ya kake sa in yanzu ya kake sa in yi ka ce min kaza na ai duk abin da ka ce min ina ya bi kamata a ce ka zaka saka min da haka ba gaskiya da sauri kike yi eh, eh, eh dan ƙara gaba dai Allah ya sa tunda ai na ga wani mai hala ai tun ɗazu kai dilati ka nuna a matsayin da mun yi aure kuma na soyayya kana so abu ne ke a cikin zuciya ko kuma wani abu ne ke damun ka sai ka zo ka same ni tunda ni ce matarka ko kana da wanda zaka gaya mu shi ne bayan bayan ni ka ka same ni ka gaya mu wani abu ne Menene? wallahi wallahi ba za ta taɓa sabuwa wallahi ba ka isa ka ji na ce maka wallahi digi digi kwana nan yin auren namu za ka wallahi ba zai yi ba in ka kai wannan tafiyar zuwa dubai wallahi sai ga ni ga ka wallahi baka isa ba wallahi gaskiya ne baka ma'adalci ba haba da Allah haba kai kuwa kwantar da hankali a wannan nake so ki fahimta a ke dai a ƙasa ne ko ba ka tabbas ba za ki so abin da ya bata ne har dai idan kina ƙara ka kuma wani zuwa wani ba in ba ki manta ba ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yanzu wannan takarda ba daga gare ni ba bayan na bane umarni ne daga manyan suka yi umarni to wallahi idan har kana son sai dai ka ajiye wannan takarda ka fasa tafiya ko kuma ga kafa na ga naka amma ba zan taba zama a cikin gidan da ni kaɗai ba wallahi ba zai taba yiwuwa ba bari ga kai haƙuri za ki in Allah ya da yana gaba biwa zan yi ba in na je cikin kwana biyu zuwa kwana in Allah ya da yana gaba gaskiya ni ba a mun adalci ba wallahi tallahi gaskiya ni ba a adalci ba ni kai na ba adalci ba amma bin umarni zai da sabbin kalan ma wasu alaihi wasallam shi kai yana bin na gaba bin Allah abin da ka na gaba ba ka samu Allah ya sa ka ne mafi alkhairi a duniya gaba ɗaya same ka domin dabka ma amanar gidana da hannunka Allah ya kai mu na lafiya gaskiya ne kan ba amma adalci ba ai ya kamata a ce a bari ko ɗan biyu zuwa uku ne amaryarka amma kawai dai yanzu abin da za a yi haƙurin za ka yi ka san aka ce kana zama a ƙarƙashin mutum to dole ka yi haƙuri da abin da aka ce ma da gayya ma za a iya tura ka a ce ka je ka nuna ba za ka je ba ka samu tangar da harkar aikin ka a ce za a iya baka wani failure a gane so a yi haƙuri din ka san aka ce kana ƙarƙashin wani dole ka yi haƙuri da yadda kake a yi haƙuri a Allah kai kai da da kai lafiya ni kuma insha Allah na yi ma alƙawarin duka amanar gidanka zan yi kokari in sha Allah na dinga kula da harkokin gidanka har Allah ya kai ka dawo da kai duk da dai Isma'il na riga na san cewa komai na riga na ban mata wanda har zai iya biya mata dukkanin abin da take nema har in je in to sai dai na riga na ma dai ba ta lambar ka da cewa ko da wani matsala ya samu duk bayan kwana biyu za ka iya zuwa dai kana duba don wani problem ya samu da gare ta za ta iya kiran ka domin ta sanar ubanin ba komai ne yasa ka gaito ka nan wajen ba sai illa wani biyan bukata da muke nema daga wajen kuma muna fatan za mu samu wannan biyan bukatan ba wani abu ne ba illa kawai muna saka mana jagora ne ga gidan maza gidan maza kina kuma gidan maza Ubala kenan nufin ka zaka ci baka san gidan maza ba to gidan sani shine gidan maza Eh? muna son ka zama mana jagora ka zama mana tsani mu ko mu taka mu hawo mu gida shi gidan sanin ma ruwan ma kun sani wani suna da ban gidan maza ka gan mu nan hmm. da gaba da yamma kowace tana da saurayi a cikin gidan ɗaya ce kawai bata da saurayi saboda haka idan har kai mana jagora muka shiga gidan maza wacce ta rage za mu baka ita to wallahi sai ku nuna ni ma in zaba ke bari ga muku magana guda kina ji billahi ne la kin ga suke da san zaba a cikin su wallahi ni ma da ki gani shegen gai ne sai na zaba wallahi kin gani wallahi sai na zaba na a dai bar magana kar a tona kawai mu je to ko kin ce ne kina wannan fari fari ka gane abin da muke son ka sani anan ba sun ka tsaya to nake ne kawai ka nuna mana hanyar da zamu bi mu je in kuma muka samu biyan bukata kai ma zaka ji daɗin mu in baka wulakanta ba mu zamu wulakanta ka 50 by 50 ne trade by battle haka rayuwa take mu bismillah ka bi hanya mu bi ka a baya kai hanyar za ka nuna mana kawai ne hanyar ko ke sun na mutu to ne kuma mu hausa ne ba shi lambar wayan kuma ke ma dama na san kin san na ba ki lambar wayan mm-hmm. Kingston din shi eh okay na ba shi in kasan kai su ko da wani problem din da faruwa zai yi ta waya za ki kiran shi kuma na sanar mai bayan kwana biyu dan da kowa yana zuwa lafiya shi ne ya sani shikenan zan maka da Allah ya shi lafiya da mun da kina turare bane na mutum kamfanin to ne ce wait for me yawwa sannan kuma ka je ka samu rani za ka fi kuɗi a wajensa idan aka zo a ajiye you make sure aha yes to yawwa sannan baba na bana kanga ban ga dalilin da isa za ka gaishe ni ba haɗe dai so daga ka rike ta ka ba na so ba bukatar bukatar zuwa ka don mu ga dalilin da abin da ya haɗa da kai da za ka gashe ni ka ƙara gashe ni daga yau ai dan yayi cikin sa yanzu ai cikin sa nake ba kuma san abin da ke faruwa ba ya san ki ki masa yaran tun da na ba shi kujerar ki masa yaran ki ka ka ba masa su ka ba na sai mu ko ai in kana son zaman lafiya a gidan nan to ka kwace wannan mukamin ka ba ma ɗan uwansu ba zai yi ba saboda kila kamfani na ne kuma ni na bashi kuma ya fi dacewa bashi su ba su dace ba kenan ni na bashi saboda kamfani na ne ba fi ka bane ya wani aikin asiri kake yi shi ne yake yawo da bai eh, wallahi shi ne ke ba ki samu ya aiki yawo da ni ki samu ki ma yawo da ni da asiri ka je a maka tafiya a kage wannan samun da zai tafiya ne airport ina son yi tafiya ne ba ba da na cin yin simi ne tun da raba na ta magana da su ma su nan har yana neman a ɗan jawo na ko a ba a halin shi ya rike kai kamfani na ne ina baka kuma karkar jin wani gina waje yanzu yanzu na mahaifinka ya kare mun tana akan wannan ɗan iskar yaron sani madan Allah dan annabi wannan magana a ringa haƙuri akan ta mama dan Allah ta nake ci gaban sani ci gaban mu ne idan aka kira sani aka faɗi sunan baban aka kira ni sunan baba za a faɗa me bambanci tsakanin ni da shi mama kada ka baki sha shi ba ka samu da kake ba wannan ci gaba da kake magana ci gaba ci gaba mai haɓon rijiya kake magana eh yaya za a yi kai da gidan mahaifinka kana ji kana gani za a ringa ɗaukan abubuwa ana miƙa wancan bayan kunan haifa eh a ringa wa bare to bari in ga maka ka ji da wannan magana da zan ga maka ka ji da kyau ba dai kana ganin na gidan nan gidan bane kana takama da komai da komai ko to wallahi in baka yi hankali ba ba dauki da mataki a kai mun ruguza yaran nan mataki yanzu wallahi wallahi muna ji muna gani mama da baban nan ma fa za mu zama ƴan anshin tata ni ma maganan ma da nake yi babba ni fa ba tunanin wai me baba ya mallaka kullum tunani na yadda aka haifi baba ya samu haka ni ma ya haife ni zan samu amma ka ringa tunanin wai wani zai ci gaba kai kana baya ba wanda ya san gobe sai Allah dan Allah ki ringa hakuri da wannan magana to tafi ka bar wani tafi ba san abin da kake ba bari sauran na ina ji nasu ra'ayin me kuka ce da afiya ma mu kare san mu da mahaifinka kana gani ko gani ba yayi yanzu da ya gani kamar ya ga bakin gumurci a san a lalata wannan bari na san gudu na san abin da zai kai gaskiya wannan abin da ban mamaki ai wannan ma wulakancin da cin mutunci ku kalle mu babe sai da muke ku kalle mu yanda muke mun haɗu gaba da baya duk abin da ake sa a mace cikin gaba ki da ba wuce ba za a samu a wajenta ba wai amma mazan za su kalla su ce mun ba mu yi ba ni yadda nake ina da na tsaya na kalli namiji namiji ya kalle ni dole ya juye ƙara kallo na wai amma ni guys din za su ce mu wai ni ban yi ba wai ni in je sai sun yi shawara a kaina ni amma abin da ban mamaki ni abin da nake tunani ina tunanin gaskiya ko mai ƙashin tsaya a cikin mu ban sani ba don kwandon da nake ina ba zan tsaya ba a gaban namiji ya kalle ni ma an kalle shi bai ce ba ba kaga namiji wallahi su dan bai kai ba wai amma wai ni yau namiji zai wulakanta min kalle ne kalle shi ce wai ban masa ba gaskiya ya kamata kowa kowa tashi ta fishe shi fa kawai abin da zamu yanzu kenan ni gaskiya ne ba zan iya jira ba to me sai ka faɗa gaskiya dan ni kaina abu har yanzu na kwaɗa ne abin da wai ki kalle ni wanda mata ma addu'a suke Allah ya ba su ita wai amma namiji wai ya kalle ni wai ya ce min wai in ba shi lokaci dan Allah ki ji wannan magana ku je mu gaskiya ba ma kamar ni idan nake tutiya da na duk inda na wai amma wai ya dube ni ce wai in ba shi amma ni ina ganin zan iya jira ku wannan abu da ban mamaki ke ki dube ni tsira kyau a ce wai namiji wai kalle ne ce wai ni ya ce wai sai ya ji ya yi tunani a wallahi wani duk ba abin zance ne ko kenan wanda kika gaya yin kan shi ya samu da ya sa yau kan shi ni dai na gaskiya wanda wani abin ciwa wallahi wannan ai duk surutun banza kowa dai iya allasa kawai ya ba sai ya shawara ba ni ba abin da ya kamata ya yi yanzu lokaci ya yi da kowa zai je nemi da matsayin sa yake ko je nemi stand ɗin sa abin da za a yi Ina gajiya. Kana lafiya? Ina lafiya da. Ayyukokiya kowa da kowa. Tira ne. Ya ne.

mun gode amma amma Allah ya kansa amma amma waye Allah ya kansa goyi abba ne bai rasu Ha ha ha! zubar da mutunci ana cewa

zuciyata ta kasance mai wani muradi mun muradin nan bai huta cewa naki ba inda ni kuma iya tunanina ba zan cuci zuciyata kan abin da take so ba shi yasa na yanke shawara gara na fito tun da wani na gaya miki gaskiyar abin da yake cikin zuciyata ba zan manta ba tun ina yaro na kasance mutum mai kyan mafarki kan wata yarinya wacce a mafarkin nan ina ganin cewa na aure ta to ni a tunanina ina ganin ke ce wannan yarin abokina ya zo ya aure ki ina ganin cewa shigar wuri ya mun an tabbas ina tunanin cewa ke ce wacce nake gani a mafarki na aura so ina son shawara nazari akan wannan abin da na gaya kira da shi wannan wanda ya yi tafiyar sama ban ma san ina ya tafi ya dai ce ya je ta bai a shi ma haka ke ban taɓa tsammanin haka ke ba yanzu dai na kuta ta da shi amma na tsaka kai amma wallahi tallahi ban taɓa sanin haka ke ba wallahi tallahi amma Allah ya yi maka wannan bala'i wannan bala'i ce ah, ni ina da aure na kace zaka neme ni kai batun amana da wani wane ne duk ki janye wannan ni dai ina gaya miki ina son ki ina son ki amma shawara lallai na ga alama mutanen duniya da ma suke cin amana san cewa idan kika tsaya kika yi tunani za ki san cewa ni mai son ki ne a duniya duk mai son ka shi zai gaya ma gaskiya idan kika tsaya kika yi tunani za ki ga cewa babu inda mutum ya aure da kwana uku ya tafi yaban matarsa wai ya tafi wani gari wani kasuwanci wannan karya ne shi wannan abokina ne na fi ki sanin halinsa yadda da dai mijinki ne wai suna mijinki to shi ba shi da wata harka illa neman mata ɗan sharholiya ne ba wata dubai da ya tafi yawon sheki a sai tafi can sirranta mai ne to ni kuma saboda sanda nake miki ba zan so a cuce ki ba zuciya ta san ki take ba zan so in cuce ki ba dole na gaya miki gaskiya kin gane yana can yana harkokinsa a can wasu garuruwa amma in kin tsaya kin yi nazari ya za a yi a ce kina amarya kwanan ki ko ɗane ne a ce an tafi an bar ki hmm? a wannan ba abun duba ne a ina aka taɓa haka tabbas na gane gaskiyan ka ta ya za a ce mutum ya auri mata duka duka da auren mu da kuma kwana uku a ce kuma ya kama hanya ya tafi akan ya ce mun zai kwana uku zuwa hudu yanzu fa ka yana neman wajen wata biyu ya za a yi a ce an guda abu lokacin ana zuwa abu gabanta ba da wata manufa ba ke ba ke tunani a wannan lokacin ba ke kin taɓa ganin ina ga haka a duniya wallahi ban taɓa kash ya haƙuri da Allah na ɗora girki a kan rasho to tsaya mana to ba sai in je ta girkin ba to shi ke da zama daga daga tarala daman neman ka nake ka sa abin da nake so da kai tun da yanzu sofa dai baba ya mutu an binne shi duk wasu abubuwa irin wannan sun wuce so abin da ya rage yanzu kawai shine dukiyoyin dadi waɗanda ka muka dan hau kai din nan da Allah kaga sai ka daure kuma yanzu ka dawo da su saboda dan samu a dan yi sharin kowa ya dan samu wani abu ya yi ahalan hmm. ko kuma dai kawai barin ce ahalan ɗin kawai gaskiya ni tsakani da Allah aikin da ba zai dora ne kuma na manajan banki shi ne kuɗi kuma da ya danganci running around na wannan company din eh, wanda suke shiga su fita duka ina da account i can account for everything every single kudi da yake cikin company ina nan is well documented daga wannan su wanda shine kuma kakkamanta baba ma da zai rasu sai da ya ce duk wani abu da ya mallaka na kamfani ya bar mu kai kai billahi lazi la ilaha illa huwa baka isa ba kai sani kai ina gaya mako i always keep warning you kai wani ai magana banza ce tofi wai ya ban mata lokacin da baba ya ce ya ban maka wannan kamfanin obo yana cikin gigin mutuwa ba a amfani da abin da duk wanda yake gigin mutuwa yake ciki ya iya duban magen gidanmu ma ya ce ya ban mata kamfani so babu wani big deal a maganarsa so you have to be very very careful to ba wannan idan yanzu zan yi cewa zai barin ta kawai so eh jega ma iya hada either court ko police station or anywhere babu wani cut anywhere you can go through mu je mu baci kudin mu sannan in ta kama mu tara ma gajiya kuma this boy ina wani magana wani an bamban kamfani masha Allah ah. zan tafi to yanzu ba kake ji komai nan da awa bi ma duk abin da nake zan bari na dawo kai kake ji komai dan wuri zan dawo dan akwai magana ki so da saboda ka san inda mutane inda mutane suke sa ido ka gane ko idan Allah annabi ko inda mutanen kofan gidan nan ka dinga lura da su ko za su iya zargin mu da wani abu tsakanin ni da kai ka gane ko sai ka ce ba sai ka ce ba ni ba ai expert ne akan harkata sai in shigo gidan nan su goma wani ma bai ganni ba ai kan ki ji komai ai kin san idan ka saba da yin abu to kullum iliminsa karuwa yake aini akan wannan harka ilimi na kullum karuwa yake nasibi ne da ni akan wannan harka sana aka ce a ba wai haka bane ai kin san ai sai a hankali to shike nan ba matsala to dalin zan je nan da awa zan dawo bye bye bye bye nake yi ne kuma ban karasa shi yasa ga ganin dan jima kuma dole dai dan karasa aiki na duka ko in fito yanzu nan ba ya gama ne ba so nake kai so ga mu abin da aka gaya mini amma kin san magana suke tafi na san abin da kai ma abin da bika ka bai fuce ka ce matsalar gidan ku kuwa ka ci ba ka iya aure yanzu ba to sai kuma maka kyale ni da Allah ina jin ka da daman game da matsalolin da nake a ah, to ya dama na sani na sani amma tun da kike a aiki bari bai ku da daddare ne sai in da Eh, ki ci gaba da aikin eh. a ah, Ai da ki zai ne saboda kada ki sa da ne da yake da bukatar ki nutsu sosai. A kaka ji kome. Ita wanda za ta ci gaba. Za mu iya magana? Za mu iya magana. Ka ga Shi ne nake dan tunani ko za a bari kamar dai ko zuwa dai shekara ne. Ke da Allah wasa nake. <laughs> Wato mu riga mun gama komai wallahi. yanzu kai ka cika misali matsalar ke riga ya daidai mm. yanzu idan ca take yi a zo karfe a daura shi da gaske eh, su kawai gaya masa abin da za a kawai in je a ai komai a gama kawai <laughs> ah, da ake dama iyayen ne sai sa rana sai da to ai za a yi gaisuwa iyayen a yau a fi a yau a sa ranar a yau a ɗaura a wurin a yau shi kenan ba wani abu Wanda ya samu malam yanzu yanzu eh, eh, da gaske zamu yi da kai yanzu na gaya miki bari malam yanzu da gaske yanzu kin san ta tana jan tunda kin ga ranar nan dama da ake ta maganar nake ga miki nake cewa an a baki bace dan na ga murmushi ki yau eh, Kai ka tafi da imani na ina dai fatan na yi a ba problem ba problem so yanzu ya ga ka fa ne wallahi tallahi fa wallahi ke kan kin haɗu to rai <laughs> abin da ka ce a yafi shi za akwai wani fati ne a nan school za a yi fati to amma za ki samu dama dole ne mu fasa amma ganin kamar nake gaskiya mala amal kawanya dalla da ta mala ba sa abin da kike za ki wani ci ba za ki bane to wa mun ci waye mun ji na ba kai ba a dalla da ta mun yi fa to idan ba ki manta ba kwanan mu uku da yin aure na bangar da ne tafiya bayan haka lokacin da na aure ki ba ki manta ba kina al'ada bai tafiya ki faɗa min gaskiyar al'amari a gaskiyar ke na zuwa da biya to shi ke tun da ba za ki faɗa min gaskiyar al'amari ba tun a duniya ba za ki faɗa min gaskiyar al'amari ba to ina da ke kin fi sha'awar ki in kika koma ga ubangijin ki haɗu da fushin ubangiji don fushin ubangiji shi to a duniya ce abin da bai dace ba na tambaye waye ya yi wannan abu gaya mun in ya yafe wani ya fi miki na mun cewa ai ba kuwa za ki faɗa mun gaskiya amani ko ba za ki faɗa mun ba ya za a yi a ce an guda a lokacin rana da kuka banta ba da wata manufa ba ke tunani a wannan lokacin ba ke taɓa ganin da ya ga wallahi ban taɓa ganin kash ya da Allah na ɗora girki a kan risho to ya mana to ba sai zai je ta yi girkin ba to shi ke da Ismail, mun zai yi mahaka. haka. Ismail. Zauna mana. Zama ya kawo ni. Irin cin mutuncin da za ka yi min kenan. Me ya faru ne? Baka ma san abin da ya faru ba. To matana ta gaya min komai abin da ya faru tsakanin ka Ban san cewa kai a baibai kake ba. Abin da za ka yi min kenan. To wallahi tallahi Ismail sai na nuna maka kai baka san komai ba. Inda na san haka kake ba zan bari wani ne kusanci da kai ba ballantana hanyar mai kusanci da kai kuma wallahi tallahi sai na nuna maka kai baka san komai ba to wani san da kai wani abu da ni ba zan haɗa ka da hukuma ko wani ba na bukka da ubangiji ubangijin da ya haɗa mu da kai shi zai mana shara ko wani da ka zama inda ka kai ƙara ka ni na fi son hakan ma ba dai ka bani da Allah ba to na fi son hakan ka je abin da ka faɗa kenan to zan nuna maka kai baka san komai ba za ka gani ka da yake da abin da kake